ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير wannan nasara ga wanda aka yi wa ta'addanci saboda Allah mai iko ne akan duk abin da ya ga dama daga cikin ikonsa akwai shigar da dare cikin yini da yini cikin dare ta hanyar ƙara ɗayansu da rage ɗayan kuma saboda Allah mai jin zancen bayansa ne masanin ayyukansu ne babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu kuma zai saka musu akai